radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da koma noma da kuma kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyu ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da 24 ga watan zulhijjan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan yulin shekara ta 1804 alexander hamilton dan siyasa kuma masanin tattalin arziki dan kasar amurka ya rasu an haife shi a shekara ta 1757 a kasar amurka sannan daga baya kuma ya zama ɗan siyasa mai tasiri a cikin harkokin gwamnatin amurka bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka hamilton da shine ministan tattalin arziki na farko bayan samun yancin kan kasar amurka yana da ra'ayin tsarin jari hujja babu ruwansa da ra'ayin talakawa abin da yake ganin cewa shi ke da muhimmanci shine yadda mai arziki zai ci gaba da ƙara gina kansa sai dai kuma yana ganin cewa tsiraru masu kuɗi dole ne su wani abu domin hana talakawa yin bore da ƙarshe dai hamilton ya rasu yana ɗan shekaru 47 a duniya masu saurare kuma san cewa shekaru 88 da sa gabata rana irin ta yau mutanen birnin mashad daga arewa maso gabashin ƙasar iran suka fara wani bore wanda ake kira da boren masallacin guharshad don kare musulunci da karantarwarsa wanda sarki da zasha yake kokarin shafewa malaman addinin musulunci su ne suke jagorantar wannan bore wanda jami'an tsaron sarki sha suka yi wa daren mikiya a lokacin da sarkin ya so tilastawa mata a kasar iran din cire hijabi wanda addinin musulunci ya umarce su da sakawa a kawunan su sannan kuma a lokaci guda yana sanya mai gurbin sa da kananan kayayyaki na turawa wanda yake bayyana tsiraicin mata amma horon mutane a mashad da sauran garuruwa daban-daban na kasar iran sarkin ya sa ya canza wannan ra'ayi. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan yuli shekara ta 1946 wasu yahudawan sahiyoniya na ƙungiyar 'yan ta'adda ta ergo sun tada bama bami a ƙarƙashin dawud hotel wanda yake birnin kudus a palestino wannan otal dai wurin sauka ne ga masu ziyarar birnin kudus daga cike da wajen palestino kuma 'yan kasashen waje mutane 200 ne da suka rasa rayukansu harin daga ciki har da yahudawa goma sha biyar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 rasha ta ce yakin duniya na uku yana ƙara kusatowa china ta faɗa wa nato cewa tana da ƙarfin da za ta kare tsaronta da ƙarfi an tsinci gawakin 'yan hijira a kan iyakar tunisia da algeria to yanzu sa gina zama domin aji cikakkun labarun rasha ta ce yakin duniya na uku yana ƙara kusatowa wani babban jami'in gwamnatin kasar ta rasha da yake mayar da martani akan ci gaba da bai ukrainian makamai masu hatsari da turawa da amurka suke ya ce yakin duniya na uku ne yake kara matsowa kusa mataimakin shugaban majalisar tsaron kasar rasha dmitry medvedev ya ce taimakon makamai da kasashen turai suke bai ukrainian da suka hada da albarusai masu kamborai da kuma makamai masu linzami da ake sarrafa su daga nesa yana ƙara kusato da lokacin yakin duniya na uku ne medvedev wanda ya taɓa yin shugabancin ƙasar ta rasha ya kuma ce hare-hare na musamman da rasha take kaiwa a ƙasar ukraine za su ci gaba har zuwa lokacin da za ta cimma dukkanin manufofinta daga ciki har da hana ƙasar fadawa ƙarƙashin 'yan nazi kwanaki kaɗan da suka gabata dai dimitri medvedev ya yi barazanar kai hari akan kan cibiyoyin nukila na ukraine da kasashen gabashin turai matuƙar ukrainian ta kai hari akan kan wata cibiyar nukiliya ta rasha a ranar juma'a da ta gabata amurka ta sanar da shirinta na baiwa ukraine albarusai masu kamborai da aka haramta amfani da su a duniya shi kuwa ministan tsaron kasar rasha sergei shegu ya ce idan har amurkan ta baiwa ukraine wannan nau'in na albarusai masu kamburai to ita ma rashin za ta yi amfani da nata da sunfin na amurka hatsari da illa china ta faɗa wa ƙungiyar ne tsaro ta nata cewa tana fada karfin da za ta iya kada tsaronta da karfin soja a jiya talata ne dai ƙasar ta china ta bayyana damuwarta akan wani sabon ƙawance na makaman nukiliya da ƙungiyar tsaro ta nato ta shelanta kafawa da hakan babu abin da zai haifar in ji china idan ba karuwar zama cikin ɗarɗar a wannan yanki ba china ta kuma ƙada cewa tana da ƙarfin da za ta kare manufofinta da hurumin ƙasarta kuma za ta turje wa duk wani ƙoƙari na nato da za ta yi domin cutar da manufofin china a yayin taron da kungiyar jijiyar tsaro ta nato ta yi a birnin vilnius na kasar lithuania ta sanar da kafa wani kawanci na makaman nukiliya to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran koriya ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin dogon zango da safiyar yau laraba rundunar sojan ƙasar koriya ta kudu ta sanar da cewa ƙasar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami samfurin plastic da safiyar yau laraba a gabar ruwa ta gabas ita ma ƙasar japan ta sanar da cewa koriya ta arewa ɗin ta harba makamai masu linzami kuma wani ya faɗi a cikin iyakar ruwan ta ƙasar japan ƙasashen koriya ta kudu da kuma japan sun bayyana harba makami mai linzami da makwabciyar tasu ta yi da cewa tsokana ce kuma ta ke wasu rajiyanoyi ne na ƙasa da ƙasa wannan gwajin na makamai da kore ta arewa ɗinta ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da ta yi barazanar harbo jiragen laƙen asirin amurka da suke shawagi a sarin samaniyarta a tunisia an tsinci gawokin 'yan hijira biyu a kan iyaka da algeria kamfanin dillancin labarun afp na kalto cewa a jiya talata mazauna garin hawa da ke kan iyakar kasashen tunisia da algeria sun sanar da ganin gawokin 'yan hijira biyu kakakin gwamnati a yankin mai suna nizar iskandar ya sanar da cewa yanzu haka sun buɗe bincike domin gano musabbabin mutuwar hijirar da suka fito daga ƙasashen kudu da sahara jami'in gwamnatin ya ci gaba da cewa an gano gawa farko ne dai kwanaki goma da suka gabata yayin da aka gano gawa ta biyu a ranar litinin dinnan. wani shaidar ganin ido ya faɗa wa kamfanin dillacin labarun afp cewa dukkanin gawakin da aka gano na samari ne kuma tuni an miƙa su inda ya dace a cikin watannin banan dai ƙasar tunisia ta zama cibiyar da masu sanyin hijira daga afirka suke dandazo a cikin ta domin tsallakawa zuwa turai sai dai kuma a lokaci ɗaya ƙasar ta tunusai tana shan suka saboda nuna baƙaƙen fata wariya to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi harkokin noma da kiwo to a yau muna jihar neja domin ci gaba da sauraron ta bakunan manoma kan halin da damuna take ciki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya mun gabatar da hira da wasu manoma daga jihar katsina da naija dangane da halin da ake ciki na tafiyar damuna mun kuma ji fatan da suke da shi akan yadda za a samar da sauyi a harkar noma a nan gaba a fadin ƙasar ta najeriya to a yau muna tare da malam akil abubakar wanda yake karamar hukumar tufa a jihar Niger inda za mu ji nashi fatan kan wannan sabuwar gwamnatin tarayya dangane da harkar noma duk da cewa da har yanzu ba a naɗa ministan noma balle a san kowace alƙibla aka dosa amma wani fata suke da shi akan hakan ga abin da yake cewa. To gaskiya zan kira ga gwamnatin wannan Bola Ahmed Tinubu da ya tsaya ya samu matsayi ya nemi shawarwara kan fannin noma because gaskiya da noman nan muna dan samun amfana sosai kuma wannan jiha mu a wannan local government most abun da ma muka fi nomawa shine kagan shinkafa da irin doya muna yawan yin wannan noman kuma gaskiya ba mu da tallafi ina so wannan gwamnati ta duba ta zauna a taimaka da man manpower wanda za a samu a noman da shi ko ta fannin loan ne da chemicals da fertilizer ina son gaskiya wannan gwamnati ta duba mana because an shiga wani yanayi abinci tana tsada ne kuma rayuwa da is cost of living ya duba ya taimaka a samu yadda za a yi mana maraƙin da abubakar ya sake yi mana bayani akan tsadar kayan abinci a cikin jihar neja ga ta bakinsa gaskiya akwai problem the problem number one problem is that shi talaka misali yanzu nan in ya je kasuwa in ya je zai siya wannan abubuwan at this point in time zai gan abun ya yi shooting kamar yanzu shinkafa wanda ba yi milin ba wanda ba riga ka guma ba dubu talatin da biyar ne yanzu buhunta a in za ka siya iri kenan kuma yanzu in muka zo aka gama harvest highest in shinkafa ta yi tsada a ce 17 18 20,000 gaskiya wannan gwamnati ta duba akwai wahala an shiga yanayin abinci wahala wasu za su yi kusan sati daya ba dora tukunya a gidansu ba haka ake ta wahala gaskiya abubuwa ta yi tsada a kasuwa to wata matsala wacce ta addabi arewacin najeriya musamman ma dai jihar neja ita ce ta barayin daji masu garkuwa da mutane su dai barayin dajin sukan sace mutane ne da niyyar su karbi kudin fansa hakan kuwa yana haifar da koma baya a harkar noma domin barayin sukan kama manoma saboda a basu kuɗi ko kuma su ɗora musu haraji sai idan sun bani za a su je su yi shuka da sauran ayyukan gona idan girbi ma ya zo akan yanka musu kuɗi su bayar sannan a kyale su su shiga su sare amfanin gonan nasu in ba haka ba kuma su bar amfanin gonar ya lalace a cikin gona. To ko yaya suke ji da irin wannan matsalar a jihar naija. ga ta bakin abokin hirar tamu. wuraren nomanmu wanda suke da taki fertile land gaskiya wuraren nan 'yan bandit sun riga sun karbe wuraren nan so wuraren nan ba mu da access ba mu da road road network da za mu je wurin mu yi noman nan mu dawo ina gan shi ma ya contributing as of last year zuwa this year a samu karancin abinci a wannan jihar dinmu because mutum bai da kwanci hankali ba za ka iya zuwa gona kai daya ba you have to wait for your neighbor as ku samu ku uku ko hudu kafin ku je gona because because of irin wannan attack da ake yi so akwai tsoron nan gwamnati ta duba mana gaskiya akwai wannan matsala har yanzu to kowane kira ki da shi ga gwamnatin jihar ta Niger to gaskiya ina so su taya su duba su tantance wannan abuwa su kawo mana tallafi kuma a haɗa mana da haduwa yadda za a yi mu cimma burin wannan matsalolin gwamnati dai ta taya ta duba ta samu kwamiti masu kyau wanda za su zo su kawo mana saukin wannan matsalolin masu sauraro za mu tsaya a nan saboda lokacin shirin mu kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauke da wani shirin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 madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma saksawa da mu a cikin shirin mu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari ya haɗa ku da ishaq annur wani mawaƙi da ke nan ƙasar iran domin ji irin tsarabar da ta mana ai saurari lafiya. جگرم غرق خون نخواهد شد خیال خال تو از دل برون نخواهد شد مباد که از سر کویت روم وگر بروم به غیر بخت بدم اگر چه مرهم زخم درون نخواهد شد اگر به باد خنابی بی ستون ز جای رود قبار کم از بی ستون نخواهد شد به زخم هج نهادی همچو an gaishe da ishaq annur a cikin wannan waka da ya rera ban da fatan ma sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin yara rara a tare mu a wani shirin da a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen ko sabuwar wakar amma kafin nan amma din wanda suka tallafa shi ne kammala nima ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya اول حسین بود که با خون قیام کرد اول حسین بود که با خون قیام کرد خون را کلام حضرت زینب پیام کرد آغاز این قیام به دست امام بود زینب قیام خون خدا را تمام کرد زینب قیام خون خدا را تمام کرد صدای علی بود تنین صدایت شبیه صدای علی بود تنین صدای sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare mai ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh